watan kullum azumi kake kullum azumi ba kuma kullum dare kiyamun laili kullum dare kiyamun laili dini azumi dini azumi kamar kamar ku ba ba da labarin haka ba kaga ce kuma ba sun dan yi jayayya wasu ce a azumi ne wasu ce ba azumi ne wasu ce azumi ne wasu ce ba azumi ne yau ma arafa ranar arafa fa arsalat ilayhi bi ilabin sai ta aika gare shi bi ilabin da irin dan ƙwaryar nan da ake tafa nuru da ita wajen cin magana in ce na sayar ma baka ce ka karba ba wato shi kenan daga baya baka dama ka ce ka karba saboda an rubu don haka yanzu a taɓa ruku suka ce to misalin shi in ce wani na sayar ma ka ce ɗari tuna karba ko kuwa ne ina so ka sayar mata abin nan kai ne sai na sai ka ce alamin الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم wannan shi ne talatin da hudu ya ce bismillah rahman zai yi magana akan ma'ana in yana nufin matattarin babuwan kaza ma'ana wannan kitabu zai kunshi babuwa waɗanda suke akan itikafi ma'ana babuwa zai zo الاعتكاف في العشر الأواخر وإذا جلس واعتكاف معنى دلغة لزمة كفوة كوناتشيوة ko lizinta duk ana fassara itikafu da shi don ka ga ya zama hadin tamathil lati antum laha akifun ma hadin tamathil wadannan kuma kayan kana a kansu kuka lizima kuka kifu a kansu menene su e to haka ba wani wuri ita wanzu ila ilaha alladhi zanta alayhi atika yace dibi ubangiji da kake rayawa shine ubangiji ka abin motar naka wanda wanda ka zamo akifan ka kifu ka lizima akan bauta masa hmm. saboda haka wani ya ما لا أسنان له يعرف ما لا أسنان له هذا كذا كرت لزم لزم تاع ناجي لا تجي ما انتكاك للغة مع نسا النزول هو الملازمة شو الشريعة مع نتاري ومسلات سمو الإبادة أتاري مسلات أن يكون الكوينة أن يزم تمسلات سمو الإبادة الكو أن يكون دوك كل دولي wato an tare masallaci shine an lazimci masallaci saboda ibada wannan shi ne tare da sharuɗa kamar azumi tare da sharuɗa ba sa zuwa da iyali tare da sharuɗa ba a yin aure tare da sharuɗa ba a zuwa da yadda wanda duk waɗannan sharuɗa sai sun kasar sannan zai zama itikafi shari'i itikafi na shari'i amma ka je itikafi a lura باب الاعتكاف بالعشر الأواخر والاعتكاف بالمساجد كلها لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله ولا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون مو أرسهم ياتي أبواب الاعتكاف نعم. sai ce babu itikafi fil ashr al awakhir babu wannan babu al imam bukhari rahimahullah ya ce zai bayani akan ko zai tattaro hadisai da afarun da za su magana akan itikafi goma karshe goma karshe ma na ramadana goma karshe na ramadana ana itikafin su domin annabi sallallahu ta'ala sallam yana itikafin su sahabbai suna itikafin su to haka ne Za ku wannan babi abin da zai karanta yin itikafi saboda fallon wannan goma na karshe ta riga masallaci don ibada a cikin wannan babu والاعتكاف في المساجد ya ta في المساجد يا أهل ta رأيت da جواب dan can ya ce babu itikafi fil ashir awakhir eh shi itikafi ba dole sai goma ka shi ka dake ba za a iya kowane lokaci amma ya ya waro goma karshe na ramadana saboda fadalarsu wani itikafi fil masajid kulliha bi qawlihi ta'ala wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون الإمام البخاري رحمه الله يتوجه كان أكلاما ونبال زي ما قال أكل شواء الإتكاف في المساجد كلها دمو بياني أكل الإتكاف على أجل في المساجد أما صلاته معنى هذه الباب المنذر أبدا ذا سكرتر za su karanta da ba a su yi a masallaci kada ba a yi itikafi cikin gida ba a yi a shago ba a yi a gona ba a yi a ba a fi masajin a masallatin to sai ka kuma sai ka wata hakika cewa kulle na masallatan duka ba biyu ba wasu ake yi wasu ba a yi to wannan mahallin ne masallacin haram masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina ke sanan da baitul miqdis eh masjidul iliya wadannan guda uku suka da yake wasu kuma suka ce a masallatan da ke da girman da itikafi cikin su sai masallatan cewa dukan masallatai fahimta shi ma imam abu zane yana da cikin masu fahimtar itikafi a tashi ko ina kowane masallaci amma ta in za juma'a za ta rutsa da kai kuma kana cikin wanda juma'a ta waje ba kan shi shi ma ta magana ce domin wata zai itikafi juma'a ta waje ba kan shi ba mace za ta itikafi juma'a ta waje ba kan ta ba ba ma zai yi itikafi juma'a ba duka da wadanda juma'a ba ta waje ba kan su ba za su iya itikafi amma kuma watan su ko da su ko da su yi amma wanda juma ta yi ba kai shi a to sai jani da mashi alimam bukhari sai yi gaba ɗaya ya ce fil masajid kullina eh wal itikafi fil masajid ha wa ta hujja yace ayatul qur'ani mudda sai masallaci ka sai masallaci ka ba ka aya ta ce liqaulihi ta'ala saboda fadarsa subhanahu wa ta'ala wala tubashiruhunna kada ku kusanci iyali wa antum qa'idun fil masajid alhali kuna masu itikafi fil masajid a cikin masallatai don haka suka ce waɗanda suka ce ba a itikafi sai a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam kadai da suka tafi illa fi masjidin nabawi kawai to shi ne sai ce to fil masajid da aka ce fil masajid da aka ce tilka hududullah wancan ka iya koki ne da dokoki na ubangiji ba za ta ɗaukuwa ba ku kusance su ka za ni ka ya ta ce ba za ta atallu ba kar ku ƙetare iyaka ko kusa kar ku yi hakikanin sunan abin wace abdullah kaga nan bai ce isma'il ibn ali wace ba sai isma'il ibn abdullah saboda shi ali wace da kunya ce abu wace da kunya ce domin sunan shi na hakika abdullah to kaga sai ambacin ma'aikin isma'il da sunansa don kada ya rikita a gan shi za a ci wani isma'il ne da babba ɗin da wani wace ɗin ba shi ne isma'il abin wace وشين إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب قال إسماعيل يجي ابن وهب عبد الله ابن وهب يجي على تدمو أن يونس يا تقولي دبي يونس معنا دبي يونس بن يزيد العين رضي الله عنه يجي أن رافع أخبره عن عبد الله بن عمر يجي سندي لكن يا باشي لا بالي لك عبد الله بن عمر يتألى تبتك دندر وقال أبن يجي كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعتكف العشر الاواخر في رمضان زاد مزال صلى الله عليه وسلم يجيء رمضان يجي مزال صلى الله عليه وسلم يعلم الى اعتكاف نا غرما كرشيد رمضان كذا ينزو انفه يجي مضافك على حديثي الترجمه ترجمه انا مكانا اكل وتنباب الاعتكاف بالعشر الاواخر من رمضان ko fil ashri al-awakhir kamar da yake da Ramadan to da haka wannan hadisi da Abdullah ibn Umar ya kawo yana tabbatar da itikafin Annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin da shi na tare da idan tuna wanda ya gabata da yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a goma tsakiya daga baya ya cira ta yace zai zai itikafin guru lafi ما تعمل شيء shi to fa liyasbut ya tabbata ya dakata ya حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن مقيل عن ابن شراع عن قوة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده الإمام البخاري رحمه الله الله بن يوسف التنيسي فتدعوه قال حدثنا الليل كلمة قال أخبرنا مالك والدشين بخي يرى من كدياتي واتل حدثنا عبد الله بن يوسف لا كدياتي قال أخبرنا مالك وكان قال حدثنا الليث يأتي ليث بن سعد عن عقيل ياتي دك عقيل وياتر عن عقيل أن ابن شهاب الشيكما دليل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري an urwa shi kuma ya daga urwatu ibn zubair ko ya karba daga urwatu ibn zubair an aisha shi kuma daga ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha zawjin nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam qala ummul mu'minin ta ce inna an-nabiy sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama كان يعتكف الأشهر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى نزل الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا itikafi na goma ƙarshe a ramadana har da zama sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ya karbe shi mana har ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala kaga wannan ya ƙara tabbatar da girma da matsayin itikafi saboda muwazaba lizimta manzo Allah sallallahu alaihi duk shekara da yi duk shekara da yi wannan itikafi to yana nuna ƙarfinsa kuma yana nuna watan matsayin itikafi a cikin ibadu sun ma'ata kafa a zuwa rubin ba'adiki sannan kuma don ya nuna sirar annabi ce sallallahu alaihi wasallam yana da dahabin mustafa sallallahu alaihi wasallam watan a ibadat itikafi na ciki itikafi yana ciki kuma bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sun ma'ata kafa a zuwa rubin ba'adiki sannan matansa suka ci gaba da yin itikafi bayan wafatin ma'aiki sallallahu ta'ala na yi da shi kaga nan ya karanta da muhimmanci shine abinda annabi sallallahu عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر كان ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أفضل في ماء وعين من صبيهتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل هدب ومدرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته عصر ماء وطين من صبح من صبح إهدى وعشرين حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن التي أسجد في ماء وطين من صليحتها فالتمسوها في الأشهر الأواخر والتمسوها في كل وجه فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فبصرت عيناي رسول الله صلى الله تعالى منصور قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن هاد عن محمد بن ابراهيم الحارث التيمي عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم abin da abu sa'idin al-khudri ya ce haƙiƙa wa yake sallallahu ta'ala da sallam kana ya tafi bil ashr al-awsat ya zama yana a goma tsakiya a fa'ata fa aman sai wata sai wata shekara ya wani wani ka ismu kana da sai ka kaddara shi in an yasba hatta idan kanat ai idan kanat lailatu wannan daren ya zamo lailata sai zama shi ne kamar kana ta kamar kana masu biyu za ka wasu za a sun ɗauke shi a kan kamar kana wasu ɗauke shi a kan ismu kana to yana ɗauke shi a kan ismu kana to idan ka ta mace ta mace ita ta ma kana ta ma tastaghni bi marfu'iha ta wadatu da marfu'ita ita kana ta ba ta bukatar zawali in kana zu usurati zu usurati kaga zu usurati shine sunan kana ina amarinta babu shi ba ta da shi sai a ce ta wadatu gabanin ita ce kana tama akwai tama na isa akwai ta kana tama na isa hiya da ta tahtaji ila ismin wa ita ce ke bukatar suna da labarin zai zaidun da ba kai kuma wata take ta wadatu da ta gabarin labari in kana zu usrati eh, tana ma'anin kudusi da hukumi kawai hmm, na haka nan za a ga ya ce masa laidata. har dai daren ishirin da ɗaya ta yi wahiyar lailatul lati yahudun yi a lailatika ita ce daren da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wani ta ya saba fitowa kamar kaga yau 20 ga ramadan to ba za mu sassa yana cikin masallacin gobe da sahi ba 21 ba to gobe 21 to ya fito to daren da ana gobe zai fito kenan shine daren 21 قال سيدنا الله صلى الله عليه وسلم من كان shakka ba man ita bi ta fil ashra al-akhira duk wanda yi itikafi tare da ni to yi itikafin goma na karshe ya hada da goma karshe domin wa qad ra'aytu hadhihi layla ana wannan dare yake da tilkadi summa usitu wa sai aka mantar da ni ita sai inda ya karatun baya an yi bayanin usitu ha da dalili da sauransu da kariwa sun gabata ka kenan kafin haka ne nan ya ce kada uritu wa kad uritu hadhihi layla an nuna mu wannan dare ai eh sannan aka mantar da ni wa kad ra'aytuni asjudu fi ma'in mutin na ina sujjada a cikin ruwa wa da laka min wannan dare a suba yi kuma na gan ni ina abin da nake iya tunawa kai na na ga sujada a kan waton abin a ruwa da tabo bartan su ruwa bin ashirin awafin don haka ku ne yi da yadda tun a ruwan ƙarfi wata su hafi kulle kuma ku ne yi ta cikin dukkan mara ashirin da ɗaya ashirin da uku daren ashirin da biyar daren ashirin da bakwai fi kulli wutr fa qadarat tilka layla sai sama ta ruwa a wannan daren wa kana masjidu ala aishin wa al-awsi da al-qudri yace a lokacin masallacin annabi sallallahu ta'ala sallam rufin sa na tankan dalilu tankan da dalilu ita ce dalilu ne kawai aka yayya ba haka su ne rufin da haka in an yi ruwa zai zo ba su bari karar ruwa ba da haka in an yi ruwa zai shigo fawqatal masjidu masallaci ya kwarara da ruwa fa basurat aina ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala jumatihi amru ma yuqi min subhi ida wa shirin lallai sai gashi na ga na dauga wato idanun na dinnan sun ga nan man annabi sallallahu alaihi wasallam kaga cewa fa basu fa basurat aina e eh, ko ce aka yi na gani ba sai a gane ba to gana aikin gamayin shi shi ne ido wai don ya karfafi magana idon nan na ya ga dan mani shi ne eh, misali musafa safatu ya dan biye mhm. to ko safatu ko aka an san muke musafa to cewa idanuna sun gan sallallahu ta'ala sallam ala jihatihi a lokacin agoshinsa akwai afarul mali wa qil wato alama ta ruwa wa qil da da ta kushi laka min suhi idawa shirina adab idawa shirina ganin shirin da ga mabara كان مضافا نعم فليأتني في الأشهر الأواخر النبي صلى الله عليه وسلم يشهد wanda ke itikafi tare da ni ya yi itikafin goma karshe to kare shi ke mukawa a tarjama abin da Imam Bukhari kuka ya yi tarjama shi ne babu itikafi fil ashr al awakhir باب العائد ترجل ولا المعتقين باب العائد ترجل da jikin mai itikafi tunda kai jiki ne eh kai jiki ne amma kaka kaga al-Imam Bukhari kamar da zama bai ce wata sai ba shi kawai za ya kawai ba ne mai haida ta shace kai ko ta tsere kan mai itikafi kaga mai ci ana yi ko ba saboda wadatuwa ta a hadisin babin da za a karanta ainihin an karanta za a ji cewa ana yi domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam أم من آية تنهي النساء كمية تيجي تكافي حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يسقي إلي عصره وهو مجاور بالمسجد وأرجله وأنا حائض حدثنا محمد بن المصلى سفيان قال أخبرني أبي أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يسقي إلي عصره وهو مجاور في المسجد فأوجهه musamma muhammadu bin musamma ya wancan da mu da zama ya ce ya haya ya shi kuma ya haya da a ƙaddar shi na ya haya ya ce alin shafi wata ya karɓo daga hishafi kuma kowa ƙara da hishafi ya ce an ƙwara min ali ba ba na zubairu ya ba ni labarin ana ajiyata ya مسلم أم المؤمنين عائشة أم لا تربى لكم من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يشكي إلي رأسه النبي صلى الله عليه وسلم يكن كركته كنسا واتن إليه زوا كريم وهو مجاور في المسجد ينا إيتك الهالي وأنه وهو مجاور جملة حالية alhali yana cikin itikafi a masallaci Dan gyawa masu siriti kafin su ce babu mahimmanci ya ce mu jawara mabuta da masallaci Mujawara, jawara iti kafin kafin su kace ya ce mu jawara istilayensa a nan masu siriti kafin da babu mahimmanci fa'urar jiru wa na halin kuma in sha cikin adin sallallahu alaihi sallam wa na halin alhalin na mai haina alhalin ina mai haila kaga ya nuna watan halaccin ita mai haila ba ta da tsarki amma ta taɓa jikin wata wanda yake mai tsarki ne saboda aka ce ita rashin tsarkinta ba ga jiki ba ne ga muhallin kaɗai da shi watan a jirgin ta ne muhallin kaɗai ne yake da wato rashin tsarki na to annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin masallaci amma saboda kofa da taga ta ɗakin na shi cikin masallaci da haka zai miƙa kansa haka ta kamar nan wannan wannan taga to iya miƙa kansa haka ta can ciki to sai ta shaci ta wanke kan ma wata riwaya kamar yadda ta wanke kan ta wanke kan ta wanke kan kuma sai ta shi shataka mm, gashinka mm. babun la yadkhulul bayta illa li hajati babun la yadkhulul bayta illa li hajati wannan babi watan watan zai yi magana a akan cewa mai itikafi la yadkhulul bayta bi shiga gidansa illa li hajati sai da bukata a kaje ta bukata wasu masu kaje illa li hajati sai bukata ta mutuntaka bukata ta mutuntaka zai kewa bukata ta mutuntaka ce zai zai dole ya kama ba bukata ce ta mutuntaka duk wannan bukata ce ta mutuntaka حدثنا قتيبة حدثنا ليث عن ابن شهاب عن أمك وعارة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو بالمسجد وأردله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان مرتكبا حدثنا متيبة قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يقبل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان متكفا الإمام البخاري رحمه الله يجي حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد يمكن قتيبة بن سعيد يا رب تدم قال حدثنا ليث يجي ليث يا رب تدم عن ابن شهاب shi kuma daga muhammad ibn muslim bin shahab az-zubayr al-urwa shi kuma daga urwa ibn zubair wa amrat bint abdurrahman kuma da amrat bint abdurrahman amrat bint abdurrahman kaga kenan muhammad ibn muslim bin shahab az-zubayr ya ji daga wa ya ji daga mutum biyu na farko dai ya ji daga urwa ibn ده عمر بن عبد الرحمن سوجد كان سوجد ام المؤمنين عائشه ما نقول قول لي تشين سياده لك ام المؤمنين عائشه تو شيء ام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عنها ولي النبي ديانه ما الله صلى الله قال تاج وان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقه تبس ان ان مخطبه من الثقيله هكذا يجي مخطبه من الثقيله وانه تبس ودلمن دجان يدي النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أبو دي آر تبت الدع ثقيل ياتي سوى الليل الخير وإن حقيقة تبس إيه، لمن دجان وذا ما صلى الله عليه وسلم يا رب يدخل علي رأسه يدخل ينا شقد رأسه كنس علي قريب wa fil masjid ma'ana a ɗaki na sai ya zo kansa alaihi salatu wassalam a ɗaki na yana jikinsa yana cikin masallaci to sannan fawar jiru sai in sha ta kan annabi sallallahu alaihi wasallam wa kana la yaqulu bayti illa li hajatin to shine shine shine mahalli da istishari abin da yasa mudawara san tarjuma kenan wa kana dama ta annabi sallallahu alaihi wasallam baya shiga gida illa li hajati la yadkhulul baita illa li hajati sai wata bukatar da dole ta kama dole babu yadda za a yi to sannan annabi sallallahu alaihi wasallam shiga idan kana mutakifan matakar da ya zama itikar haka yake to kaga cewa wa kana la yadkhulul baita illa li hajati shine mutabaka hadisin da tarjuma babu gasrin lil mu'taq babu guslin mu'takifi ko gasle ce gaslin mu'takifi kuma zai ce guslin mu'takifi wannan babu na magana kan gaslin mu'takifi ma'ana mai itikafi ya yi wanka ke nan. gasli a wanke masa wani abu kamar wance da ya bata annabi sallallahu alaihi wasallam ana wanke masa kai a dace masa gasli ba amma gusli yin wanka gusli wanka mai bi zai yi wanka ma'ana wanka bai cikin dokokin da mai bi bai bai cikin dokokin da mai bi bai zai iya yin wanka kuma zai iya ba turare zai iya duk waɗannan abubuwa حدثنا محمد بن na su سفيان عن سئل عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا عائد وكان وكان يخرج رأسه من المسجد وهو متكف وأغسله وأنا عائد حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى كان النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يباشرني وأنا أعظم وكان يخرج رأسه من المسجد وهو مرتكب فأرسله وأنا أعظم الإمام البخاري حدثنا محمد بن يوسف محمد بن يوسف يا رجل قال حدثنا سفيان بن سفيان يا رجل أتت سفيان بن عيينة با سفيان سفيان الثوري سفيان بن عيينة عن منصور يا كربو منصور بن مؤتمر شيخ منصور بن مؤتمر عن إبراهيم يا يا كربو إبراهيم الآليين بخير kaga nan kenan mai itikafi zai iya wanka mai itikafi za a iya wanke masa wani abu daga cikin babul itikafi laila wannan babu yana magana akan hukuncin itikafi da daddare kadai to a za a zama itikafi da daddare kadai ya ce ito eh, lalle an samu wani itikafi wata saboda itikafi sharadi ne sai da azumi to kuma ba azumi da daddare to kuma ya karbi sunan shi na itikafi to ya wannan magana take don haka muhalli ne na filafa wasu ka ce wannan zai zama kamar babi ne kawai na hususiya ne wani ya tafi da sassalin cewa ya yi zuri to a kan zai yi tikafi da daddare za ka ce je ka yi shi kenan kaga ce je ka yi ne nuna watan ka yi da yini ba don haka sai suka ce to ko da yake a roito amma ina auna a sikeli na riwayoyi za a ga cewa itikafi dai sai ya haɗu da azumi shi ko azumi da rana ke yi shi don haka abin da yake a malikiya kalluhu yawmun da lailatu yini kadai bai zama itikafi dare kadai bai zama itikafi sai an hada an samu yau an samu laifin an yi an kwana ko an kwana an yi to a kalluhu shi ne abin da yake mashuri a malikiya to wannan dai maganar itikafi laifin da daddare بالي با تشي كاش حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله اخبرني ناكل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر سال النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نزلت بالجاهليه يعني ان إيه اتكب ليله في المسجد الحرام قال فاؤمن لذلك حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان عمر سال النبي صلى الله تعالى عليه واله وسلم قال كنت نذرت في الجاهليه ان اعتكف ليله في المسجد الحرام قال فاوق بنذرك الامام البخاري رحمه الله ياتي مسدد بن مصفر يا فتدموه shi kuma shi kala ta sana ya haibu sa'id ya ce ya sa'id na ya zata da mabara kuntu na zartu fil jahiliya an ubaidillah ba gama sinadar an ubaidillah shi kuma daga ubaidillah ne daga ubaidillah tsara kwarar yasir ya ce imam rafiku ya bani labari shi kuma daga malaminsa mai gidansa abdullahi bin umar radiyallahu ta'ala anhu anna umara sa'ala nabiyyi sallallahu abdullahi da umar ya ce haƙiƙa babansa sai da wani khattabi ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ne ce kuntu nazartu fil ya ce na zama rasulullahi na yi alwashi na yi zuri tun a jahiliyya an a'ta kifa laylatan fil masjidil haram to an yi itikafi a masallaci mai alfarma tun kafin ka ke nan tun kafin musulunci suna yi ba da itikafi su tare masallaci su yi ta irin nau'in ibadarsu su to shi ne ce na yi wannan alwashi ƙara sai manzo Allah sallallahu alaihi ce ka aufi bi nadrika kaga na yi alwashi in yi jikari an ataki balailatan dare dare to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aqarru ya tabbatar da shi ne gyara masa bai ce a ai ba a yi dare a yi ni dai da dare ko dare da yi manzo Allah ya ce sai to ce ka aufi na dare iskar da daddare mm, kawai mutum ya tare masallaci da ya gama itikar kaga babu yin eh, ka cika da da kai mm. itikafin nisa'i mm. itikafin nisa'i babu babu itikafin nisa'i babu itikafin nisa'i babin itikafin mata mata su itikafin menene matsayinsa mata na itikafin ko ba sa itikafin to wannan shine wannan tarjuma abin za ta karanta kenan حدثنا أبو النعمان حدثنا عمار بن زيد حدثنا يحيى عن أمرة عن رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان وكنت أضرب له خباء ويصلي الصبح ثم يقوله فالتانت حبسة عائشة أن تضرب خباء فأذن لها فضربت خباء فلما رأته زين زين زينب ابنة جعش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم العتبية فقال ما هذا وأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك شهرا ثم اعتكف عشرا من شوال من شوال حدثنا ابو بن قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ان امرت عن عائشه رضي الله يعتكف في الأشهر الأواخر من رمضان فكنت أدرك له خباء فيصلي الصبح ثم يدخل فاستعملت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها <coughs> فضربت خباء فلما رأته زينب ابنة جهش ضربت خباء آخر فلما أصبح النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم رأى فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال الإمام البخاري رحمه الله أبو النعمان يا بنت تدعون شيكويتي اما بن زيد يا بنت تدعون شيكويتي يحيى يحيى يا بنت تدعون يحيى بن سعيد أكثر الأنصاري ya haifu na ansari ne ba ya haifu sai na kutar ba ya haifu ya haifu na shi kuma daga amuratu bin abdurrahman Aisha ita kuma daga ummina aisha radiyallahu ta'ala anha qala kana an sallallahu ta'ala sallam ya'takifu fil ashr al-awakhir ramadan annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana itikafi watan abubuwan karshe na ramadana fa kuntu adribu lahu fi ba'al fa yusalli subha thumma yadkhulu umma bina ta ce fa kuntu na zo adribu lahu fi ba'al kan buga masa tanti lema shine tanti watan fa yusalli subha sai ya sallaci asubahi zuwa ya kudu sannan sai ya shiga tantin kawai wasta'adalat hafsatu aisha ta an tadribu ibadan sai hafsa ummul mu'minina hafsa ummul aisha an tabrilu ita ba ta tanti laha sai ta fa ita ma sai ta tanti ra'atuhu lokacin da ra'atuhu zainabu ibnatu lokacin da zainabu bintu radiyallahu ta'ala canji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha nabi sallallahu alaihi wasallam fara al-anbiyata da asuba ta yi wa gari yawa ya sai manzo Allah ya ga tantuna da yawa lemomi kubobi da yawa sai ce ma haka ne ne kuma kike gani haka eh duk masallaci an buga lemomi da tantuna eh kamar hema hema haka فأخبر سي أكباش الأباري ونن لحفصة ونن لعائشة ونن لزنب بنت جاشم فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم sai annabi sallallahu ta'ala sallam yace albirru turawna bihinna shin wai ku lamarin nan albirru da ubangiji ku ake rufi kai tsaye bihinna da wannan tantuna Allah ku ake rufi da wannan tantuna ma'ana yana bincika su da suke wannan ba فترك الاعتكاف ذلك الشهر daga sai lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai fasa sai ba itikafi wannan watan bai ma itikafi ba wannan Ramadan bai itikafi ba thumma atakafa 10 min shawwal sai itikafin sai watan shawwal Ramadan ya kare shawwal sai itikafi wata riwaya ta goma goma itikafi wasu suka ce kuma a goma ne na tsakiya ya yi itikafi kaga nan sassan sallallahu yana gudu kada ya zan akwai akwai rashin ikhlas saboda duk ibada komin kyanta abinda zai sa ta karɓi wajen Allah ikhlas yi saboda Allah ba wata manfa ba na ga wani ya yi gasa ko ko a ce ina yi eh, ko a ce ina yi duka ba za a sassan ina so ya kore wannan daga zuciya ga abin da ya shafi ibada a kore wannan daga zuciya ga zama an yi saboda Allah ka ganin karatu ne duk wani wanda zai ya san zai yi wani abu ba don Allah to ya ma wani tunanin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kaga wannan ya zaɓi ya bar afdal saboda wata maslaha sannan aka ce fatara kan itikafa to shi kan shi annabi sallallahu alaihi wasallam bar itikafin ba saboda ai kaga ya iya cewa to yanzu ya ya soke nasu itikafi shi bai tashi da ba suke da mahallin kokanto ko shakku su wasu suke da mahallin kokanto ko shakku nasu to nashin fa da ya bari sai ce to zai iya yiwuwa a nan sassan abin da ya sa ya bar itikafi ya ga sun hukunta masallaci can tanti can tanti can tanti kaga masu kai da hukumocin masallacin an takura su an takura su sannan kuma wata mutane daban-daban da na ƙauye da na ila duk suna shigowa a masallaci sannan su kuma mata da sassanar dalle za su bukatu ba da shige da shi to wannan shige da ficen ba zai dace ba ba baƙi da kowa da da suna shigowa cikin masallacin nan aka ce shi ne dalilin da ya yasa annabi sallallahu ta'ala yi wa alihi sallam watan ya ya ya bar itikafin ma gaba ke da eh, ya bar da gaba ke da ya maganganu da akan dalili hmm, kuma wasu ka ce to ai annabi ya tare masallaci ne ya kaurace to kuma sun biyo shi masallaci su ma sun tare tare da shi don haka zai gato wani mamanci yana son ya samu wani sabani in ba bukata ba da kusanto da su to kuma sun tare su ma sun biyo shi wasu suka ce da haka ne fata haka ya ba wannan itikafi to dai wallahu a'lam namu ita ce albirra maimakon hmm? albirra ya hmm? eh, namu albirra ya ce albirra turawa da bihin albirra turauna bihinna muku albirru in an ce albirra kamar ya kasance shi kan ne kamar matsala gariya. kamar albirra turauna albirra eh turauna هكذا قال لو أن الرجل إذا ضربت زيدا ضربته ضربت زيدا ضربته كما يقول من إن كما أنت البر يا بيجي مبتدئ الكون مبتدئ له يا رب أنت شايف الابتداء الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أريد والخاتم لما سبق ناصر الله كل هذه لا صراط بالمستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين نعم أكرمك الله to su a wannan wannan mahallin to su sun itikata a wannan rana ko a itika su ya shi baya ce itikata wanda amma da yin a zo ko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ne idan haka su su